الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله وجاز جنازة وسنة ومس مصحف وقراءة ومس مصحف وقراءة وطواف وركعتاه بتيمم فرض أو نفل إن تأخر وجاز جنازة وسنة بتيمم فرض وجاز جنازة بتيمم فرض وسنة بتيمم فرض ومس مصحف بتيمم فرض wa qira'atun bi tayammumi fardin wa dawafun bi tayammumi fardin wa raka'atahu bi tayammumi fardin wajaza janazatun janazatun janaza wajaza tana halatta bi tayammumi fardin da tayammama da an kai an kai sallah ta farilla an ajiye jana'iza kuma kai abinda afalla ka tayammama kamar ki da mara lafiya ne an aji jana'iza gaba gare shi ya yi tayyama ya a zahar za a tada salla jana'iza ya samu shi bita bitamin fardin haka nan kuma wanda ya kasance musafiri ne shi ma musafiri an aji jana'iza gaba gare shi kuma ga shi lokacin sallah ta ta farilla ya yi ta tayyama ya salla farilla ya samu tashi shi bi jana'iza bitamin fardin haka nan kuma hadirun sahihun wanda ya kasance wanda a mazaunin gidana wanda Allah ya lau shi ma shi na halatta shi sallah ta farilla shi sallah ta jana'iza bi taimun faradin wa sunnatun hakanan kuma jaza sunnatun shina halatta mutum shi sallah ta sunna bi taimun faradin da ainihin ta taima ta farilla wannan kaman mara lafiya ko ko musafiri banda hadirun sahihun dan shi hadirun sahihun ba shi taima shi nafila amma wanda ya kasance yayi ta nafila kaman wanda ya kasance mara lafiya ne ya yi taima nafila da ya taimaka fila kuma ga ya samu shi ko na fila baya gare ta da wannan taimaka din to shi na ce waƙira a ko haka nan kuma wa masu mushafin haka nan kuma za masu musafin bi taimaka farbin mutum na ya taimaka sallah ta farilla da ƙari sallah farilla ya samu shi ɗauki alƙul'ani da ainihin wannan taimaka da ya sallata azhar a haka nan kuma wa qira'atun wanda ya kasance watan ya yi taimama ya a sallar shi na son shi ɗauki alqur'ani shi karatu ya samu da ƙari sallah ce ta zahar shi ɗauki alqur'ani shi karatu Waɗa wafin haka nan kuma jaza wafin bi mai faridin wanda ya kasance watan ya yi sallah ta farilla jaza wafin bi mai faridin wanda ya kasance ya yi taima ya yi waɗa wafi na farilla ko kuma watan yi taimama ya yi sallah ta farilla shina karewa to ya samu shi wafi amma na nafila wanda kasance mandubi ne saboda mai ba a sallah ba a taimama a yi farilla sannan a sake wata farilla da ita a shekin nan kaga watan na halatta mutum shi a ainihin taimama shi yi sallah ta azahar cikin ƙaba shina karewa sai ta shi kama tsafi na nafila wanda saba na mandubi don haka jaza tsawafin da ta yamma mai fardin da ta yamma ta farla amma shi tsawafin nan shi kasance mandubi ne banda wanda kasance tsawafi ne wanda ya kasance wajibi ne ko kuma farla ne bai yiwa shi ta yamma ta farla bayan ya kare shi ya tsawafi wanda ya kasance kamar irin tsawafi kamar irin tsawafin kudomi wanda ya kasance wajibi ne ko tsawafi na farla kamar irin tsawafin ifala yiwa ya yi taimama ya sallah azhar shi na kare sallah azhar shi ta shi tsawafin kudomi da ainihin wannan taimar da ya yi ya sallah azhar ko kuma ya yi taimama ya yi sallah ta azahar cikin ƙaba shi na ƙarewa ya tashi ɗafin ifala da wucin taimama da yi wannan ba zai yi hakanan ba wadda ta a tabu wa masu mushafin haka na ɗauka alƙur'ani wa masu mushafin haka nan kuma jaza masu mushafin da mummi fardin wanda ya yi taimama ya yi sallah ta farilla ya samu shi ɗauki alƙur'ani wa qira'atun bi taymun fardin wa dawafun bi taymun fardin wa raka'atahu haka nan rak'o'i biyu da aka yi na dawafi su ma suna halatta bi tayammum fardin da taimama ta farilla